Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin wannan ba ƙaramin ci gaba a yankin arewacin ƙasar ta samu ba, musamman idan aka yi la'akari da ɗimbin albarkatun mai da za a amfana da shi daga waɗannan jihohi, kamar yadda Muhammad Salih Hassan ƙwararre a harkar man fetur da iskan gas a Najeriya ya bayyana. Mai da aka same shi an same shi wato in commercial quantity abin da yake ƙasa ya kai har a kai waje. Wannan mai ba tun yau ake maganansa ba, akwai man nan ya daɗe ya fi shekaru da dama da ake ta bincike akan wannan man saboda tun daga zamanin shugaba general abacha ake ta maganar yadda za ya fara tono man nan wanda yake tsakanin borno gombe bauchi da shauransu wanda har an fara ayyukan aka zo aka dakatar kowa ya ga sample na wannan mai a idansa saboda haka wannan ba karamin ci gaba ba ne wannan zai kawo wa mutane ayyuka a ƙasa kuma zai kawo wa su jihohi jihohin nan su ma kudaden shiga zai kawo gwamnatin najeriya kudaden shiga da zai kawo sana'o'i da dama to sai dai a yayin da ake marhabin da wannan ci gaba wani abun daukar hankali shine batun tsaro la'akari da tsawon shekaru da aka shafe ana fama da shi a yankunan da suka dade a harkan kamar yadda masana tsaro ke gargadi a kai gadi dai abin da masanin tsaro sadiq garba shehu ke cewa shi wannan sha'ani na mai duk inda ki ganshi a duniya yana kawo sha'anin tsaro irin sha'anin tsaron da ake gani a wasu kasashe ma ko babu a nan Najeriya ba kin ga za a iya samun ta'addanci za a iya samun satar mai za a iya samun masu satar mutane za ki ga wuri suna zaune lafiya amma daga an ce an samu wani ma'adinai a garuruwa ko ƙauyuka wanda yake suna zaune lafiya da suna mu'amala sai ka ga saboda wannan maganar kuɗin nan sai a dinga zuwa ana samun ɗauki ba da tsakanin su sannan ba tsaro kaɗai ba har da maganar lafiya kin ga idan ba a yi tunani ba ta ina ne za a dinga zuba da gwalan wannan kaga zai shafi yanayin wurin zai shafi lafiyar mutane so waɗannan abubuwa su ya kamata kamar yadda na ce already mun ga dai hoton taswiran wannan wuri an riga an yi amma kullum mu abin da muke ba da shawara shine daga wurin zayyana wurin ma a lokacin ne ya kamata a fara tunanin menene zai shafi tsaro menene zai shafi lafiya. Masanin ya kuma yi kira ga mazauna yankin na Kolmani da su rungumi zaman lafiya kuma su ba mara kunya wajen kiyaye duk wani abu da ka iya janyo rarrabuwar kawuna. Muna fata mutanen da suke wannan wurin za su ba mara kunya saboda ko a kudu din in kin ga banda sauran yan fashi da makamai da sauran da masu satan mai akwai tashin hankali ma tsakanin su kansu al'ummomin da suke kusa da wurin wannan sai da mai din. Abu ɗaya ne muka samu sa'a a nan arewa shi wannan uh, haƙan man namu kin ga ba a cikin teku yake ba so maganan a saci mai a shiga teku da shi kin ga mu bamu da wannan amma shi sha'anin hakan mai daga haƙo shi zuwa ɗaukan shi a tanka zuwa aiki na yau da kullum duka a kowane wuri daga farko har ƙarshen shi akwai inda uh, za a iya samun tarnaki na na tsaro ko na rashin lafiyar mutane wanda yake tun daga farko sai an yi wannan tunani in ba a son a samu haka din ana dai ganin soma aikin hakan mai a yankin arewacin Najeriya a halin yanzu zai rage gorin da ta sha fuskanta a baya kan batun dogaro da man da ke fitowa daga kudancin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.